ta'addancin da aka yi a jirgin ƙasa daga Kaduna zuwa Abuja ya kusa ritsawa da Rahama Sadau. Jaruma Rahama Sadau ta ba da labarin yadda Allah ya kubutar da ita daga abin da ya faru na jirgin ƙasa wanda ya ɗauko fasinjoji daga Kaduna zuwa Abuja. Hakika wannan labari ya tada hankalin jama'a musamman 'yan arewacin Najeriya. Wato labarin jirgin kasan da 'yan ta'adda suka yi masa ƙawanya, suka buɗe wuta, suka kashe na kashewa, suka kuma tafi da wasu. mutane da dama a Najeriya sun nuna fushinsu akan wannan al'amari inda suke zargin gwamnatin Buhari akan cewa ta gaza wajen ceton rayuka da dukiyoyin al'umma. To ita ma Rahama Sado ta koka kan al'amarin inda ta ba da labarin cewa kiris rage hatsarin ya ritsa da ita. zigayen Rahaman ta wallafa alhininta inda kuma ta bada labarin abin da ya faru da ita kamar yadda za mu nuna muku wallafar ta ta yanzu. Eh, raina ya ke kin bani aiki. Wannan kuma ita ce wallafar jarumar ta farko inda take cewa A yau, bisa la'akari da adadin jami'an tsaron da aka aje a filin wasan ƙwallon ƙafa na MKO a Biola, na fahimci cewa Najeriya tana da ƙarfin magance kowace irin matsala idan ta so, amma kawai sun zaɓi su banzatar da kashe-kashen rayuka da ake ta yi. Tabbas an gaza a ɓangaren tsaro a Najeriya. Sai jarumar ta ci gaba da kora jawabi da cewa mu 'yan arewa mu ne da kanmu muka jawa kanmu wannan al'amari mun zaɓa ƙasƙantar da mu saboda muna jin tsoro amma kuma mun gaza fahimtar cewa ƙarfin ikon fa a hannun mu yake ba ma sun mu faɗa cewa mu sun gaza alhalin kuma sun gaza ɗin ba za ka san zafin ciwo ba sai ka ji rauni a jikinka in ji rahaman tsarin ki da kyawun sifarki daga nan kuma sai rahama sado ta bada labarin yadda allah ya kubutar da ita tare da 'yar uwarta inda ta ce ni kaina tare da 'yar uwata hatsarin ya kusa ritsawa da mu saboda ajiyan mun so yin tafiya a cikin jirgin sai bamu samu dama ba da tuni abin zai kasance da ni a ciki amma kuma duk ya shafi mu gaba daya saboda muna da abokai da 'yan uwa waɗanda suke a cikin jirgin dan Allah sai yaushe ne za a kawo ƙarshen wannan bakin ciki da ɓacin rai soyayya ki ba ni da na ji daɗi daga ƙarshe sai jarumar ta karkare da cewa abin kuma yana ƙara tsamari ne idan zaɓe ya matso kuma a kodayaushe inda aka fita kurawa shine arewacin najeriya yanzu kawai abin da zan ce shine kowa ya mallaki katin zaɓensa sannan ya yi taka tsantsan akan wanda zai zaɓa amma kuma suwa za mu zaɓa irin waɗannan mutanen da suke shugabantar mu yanzu ko ma dai menene kowa ya mallaki katin zaɓensa don allah domin samun zafafan labarai ta kowane fanni musamman fannin Kannywood. kuma da ɗumi su ta ku garzaya shafin yanar gizo na mujallar hausa.com. sai